Gundera gundera gundera gundera gundera ga shi nan. Gundera gundera gundera gundera gundera ya taho. Gundera ikon Allah. Ya fi kwana ta minti ba. Eh mana. Eh. Allah tsara maka lafiya. Amin amin. Ni dan tsuntsu mai lolo gashi ana min ganin wuya ina jin daɗi. Kowa ya ce yana jan ganin bacci na. to zai yi asarar nashi asarar nashi gurin hmm. gubji mugun dutse kowa in karo da kai ba zai ji daɗi ba eh, kai ne ka tanga sukari kwajin gina sai lasa ai lasan ma nake so ma kai Allah ya kara ma lafiya wannan lasan kai ne na ɗaya a duniya a bangaren kyauta kai ne eh. mutumin da a tarihin duniya duk wani hadda da kai sai ka liƙa maku. na ɗaya a duniya bangaren kyauta dan uwarka ina ka baro ubangiji eh a to ai wannan shine kuma ya kashi yayi ni kara mun Allah maka albarka ai ina kaunar ka yi sa kowane lokaci duk wanda ya ce zai ga bayan ka kai ne ina ga ka tafi eh a'a Ba sha shayi. Allah ya sauwaƙe. Me zan yi da shi? A a a mace da wala Banza. Ka la sauki. Isa ga me? Dan yanzu ne an haife shi ba a haifa ne. Ba ba halinsa ba. Hmm? Ya gida. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Madalla. Ya lau. Ya bayan saduwa. Wallahi sai alheri. A abun ya samu aiki. Wallahi. A Allah sarki. a'a hmm. a. Aka fara kuɗi gaba ɗaya. Hmm.